a yana mata abin da musulunci ya tsara mana a lokacin da za mu yi kowace ibada ana so mu yi ta da gaggawa mu yi ta mu gama idan mun fara ta shine malam fi ka sa cewa alfauru kenan yi da wurwuri bai daya ana so idan ka fara alwala to ibada ka shiga ana so in ka fara ta kada ka tsaya don wani abu na duniya har sai ka gama ta a malaman fiqh suna ganin cewa duk lokacin da ka fara alwala ka wanke wasu gabobi sai ka dakata baka wanke sauran gabobin ba lokaci ya ja ba ta uzi ka a shari'a ba har wannan gabobin da ka wanke suka bushe suka ce wani ibada ta lalace sai ka ɗauko ta daga farko saboda ana so a samu almuwalat ana so a samu yi bai ɗaya da kuma alfawur in ka fara kar ka gama kuma ka yi da gaggawa saboda ya zama ibada tana haɗu da 'yar uwarta a wannan shine amma idan mutum ya zama yana da wata larura wadda ba za ta iya ba shi dama ya in ya fara ya har ya gama a lokaci ɗaya ba to wannan kuma fa man durra ghaira bagin wala adin fala ithma dukkan wanda ya zanto dalili uzuri ne karɓe dole ta kai shi zuwa ga in ya wanke hannu sai ya dan jira wala Allah ya huta saboda jinya ko saboda jiki ko kiba da Allah ya masa wannan ba ba da wani laifi a wajen Allah dan uzuri shi karɓe ne da haka jimawa ya danganta daga yanayin mutum wani za ka yana da yana da saurin nama yana da yana da kazar-kazar da wuri da zafin nama wajen abin yana farawa ya gama da wuri wani kuma za ka samu yana da yana da sanyin jikin ya fara ba zai gama da wuri ba in dai ba a sa sakaci da wani abu na ganganci ba a dalili ne uzuri na jiki ko kuma wani abu na dole ya jawo ga haka din to wannan babu kuma ba a so mutum ya dinga yin kashe jiki wajen ibada saboda wani abu ne da Allah madaukin sarki ɗaura masa kuma yake so ya ga ya sa himma wajen yi amma jimawar baya bata matukar ba a samu wani abin da ya ba zai bata ta kare da muka faɗa a farko ba wallahu alam